Yo. Assalamu alaikum jama'a masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. ana iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alpha Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau takwas ga watan Fabrairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi tsakanin ɗaliban makarantar sakandare a garin Agadas na Jamhuriyar Nijar. take Amina muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sannan za mu leƙa filinmu na ƙwalama. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya garin agadas na jamhuriyar Nijar inda wakilin sashen Hausa Hamid Mahmud ya samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan wannan matsala ta shaye-shayen miyagun kwayoyi tsakanin ɗaliban makarantun sakandare da take neman zama ruwan dare gama duniya. matsalar shaye-shaye tsakanin ɗalibai tana ƙara girma cikin makarantun sakandare a Agadez. kuma matsala ce da ke mai da hannun agogo baya a kokari da ake na tsaftace halayyar ɗalibai babban abin damuwa a yau shine yadda makarantun sakandare a agadas matsalar ta samu gindin zama inda ɗalibai suka tsunduma kansu cikin shaye-shaye tsaga da bashir shugabar wata babban makarantar sakandare a agadas ta bayyana girman matsalar wannan abun nan ya addabi duniya gaskiya shaye-shaye ga matasa tunda muna ganin yara wasu sai ka gani ma ya juya musu ko kwalluwa har karatun nasu duk ya tabarbare tunda akwai wani ka na wani yaro har klaskin terminal da muka gani abin ya mishi yawa firamai da abin tausayi ne to mu matakan da dai muka ɗauka nan ekol ko lokaci ana gewaye masu gadi suna bakin kokarin duk abubuwan da ake yi cikin ekol suna zo suna gaya mana sai mu ma muna kaiwa muna kirayo polis sai su zo su gani bara da waccan bara abin ya yi yawa ka haɗa ga mulkin nan tun da akwai diya suna shigowa suna shaye-shaye bayan klasoshi matakan da muke ɗoka shine mu kawo yaro nan ga administration mu yi convocation uwayen shi mu shaida musu abubuwan da suke yi tun da bara mun samu yara yan nccm da sankiyam da suke shaye-shaye mun kirayo uwayensu uwayensu ba su da ma labari abin da yaran suke yaran ya gwada mana har inda suke taya suna ɗaukowa inda suke taya suna sayowa ya ce shago ne ake bashi tsaro inda ake sai da muka kirayo polisai sai muka shaida musu muka gwada musu suka ce za su anket don su gani mu dai ga uwayen yara abin da muke yi muna shayo hankalin uwayen yara su kula da tarbiyyar diyansu su san inda diyansu suke shiga su san wane ne suke mahamala da shi don kenan yaron ka in ka san tare da wa yake yaron da yake wace education gare shi wace tarbiyya gare shi kuma kai ma da tarbiyyar da ka ba yaron ka kenan duk inda ya shiga hankalinka zai kwantawa abin da muke kira ga uwaye tarbiyyatar da yara tun daga ƙasa tun daga tushe yaro in ya zamanto bai da tarbiyya tun gida lakwal ba ta gyara shi a ikwal ba a iya mishi wata tarbiyya tun da in ya zo dama da zai zo wa deja ya kangare kenan nan ga kadai aka ce a gyara shi a bando ne ne ma zai yi kadai ya bar karatu lamarin shaye-shaye a tsakanin ɗalibai batu ne da bai zoma da dama daga cikin shugabannin ilimi da daɗi ba yayin da suke ɗaukar matakan ladabtar da duk wanda aka samu da shaye-shaye miyagun ƙwayoyi alkasim halilu shugaban makarantar mai manga umara da ke da fiye da ɗalibai dubu a cikin ta ya yi ƙarin haske kan irin matakan da suke ɗauka da zaran sun sami ɗalibi a cikin yanayin shaye-shaye. hali da muke ganin wata rana yara ke ciki na wani rashin ladabi ko na wani kama waɗansu abubuwa ba ne ya taɓa yake yin irin wannan da mutum cikin hankalin shi dai yadda yake ba uwayen shi girma haka ya kamata ya ba mu shani ya ba kuma lakwal girmanta saboda neman sani ne ya zo mun kuma irin wannan in aka samu irin shi ma lakwal matakin ne ta tsara su tun yaushe akwai abin da ake ce matsari na cikin lakwal reglement interior kuma kowane reglement interior yana da article bisa halin da yaro yake shiga ciki in tabbata an rike wani yana cikin irin wannan hali lakwal matakin ne take ɗauka na ana iya mishi conseil de discipline ma yadda da shannin da uwa bayan yara da mu administration zamu mu zamani sai a zartar da abin da ya kamata saboda a ba bagawa kashi mai rai shi tsoro irin shi kuma kira ne ga uwaye duka ga al'umma da ita harkar lakwal sai kowa kowa ya sa hannun shi ciki kenan abu tun daga gida yake tasowa bai kamata ba in uwaye sun sako yara tun da sahi suka taho lakwal sai baka kulawa da ladabin shi baka kula da aikin shi kai dai iya kaka da shi ya tahi lakwal wannan ba daidai bane mu kuma nan lakwal buɗe take mutane kamata yi su zo da daddare ne kaɗai ba mu aiki kenan abin da mutum yake so ya ji bisa halin dan shi yana iya zuwa ya samu labari waɗansu kuma shaye-shayen su ne suke zuwa haka suke zuwa kullum sau da kafa administration kin da mu nan da duka wanda ya kamata muna tsaye tsayin daka na nemo magani na wannan abu kuma inda suke gai lungu wannan yanzu haka na yi letarori wanda nake so in je in ga shugaban da'ira da na conseil regional na allah annabi su taga zamu na tudun nan a kwashe shi mu samu hili yadda za mu rika ganin wake shigowa kuma me ake yi to kamar ina gizo yake saka matsala inda ta samu halin tarbiya ne tunda vraiment waɗansu yara in ka gansu alhamdulillah baka iya musu korahin komi tunda da kaga yaro yana tsaf yana cikin tenin shi baya da wani abu ga ladabi aikin shi ne kuma ga kayi paske wannan kira ina so in yi shiga uwaye masu rika suka kai nan ɗiyansu waɗansu sai su rika cewa babu karatu babu wani ne ko baka yi lakwal ba ba wani ya karanta maka adibi ka yin yaro a ga da da leson wannan aka ɗauko kenan wannan ya ishe hujja ka san da in sau da ƙafa ana biye da yaro bisa harka karatun shi wannan wa dole uwaye sai sun kama mana fiske lakwal ga halin da take ciki aiki ne na kowa dole kowa sai ya kula da ita bisa tarbiyya da aikin yara shaye-shayen da ɗalibai ke yi a cikin makarantun sakandare na cimma malin mato a ƙwarya inda suke ganin sai an haɗa hannu da karfe a tsakanin masu ruwa da tsaki a harkar ta shafi ilimi inda ana so a kawo ƙarshen matsalar asuman yakuba shugaban kungiyar malumma ta fsf reshen jihar agadez abu ne wanda yake yana cima mutane tuwa kwarya saboda shaye-shayen nan da kuke gani eh, damar a ko'ina ma ba abu bane mai fa'ida to balle kuma in ya zamanto kuma an zo ana yin shi cikin lakwaloli lalle yana da illoli da yawa saboda abu na farko kaga ya hana yaro karatu na ɗaya na biyu eh, yaron da yake yi abokan shi kaga su ma sai ya ja su ya sa su a ciki na biyu kenan kuma banda wannan kaga yana hudda mutum hankali kaga duka wanda yake shaye-shaye shirtu ma wa'anga eh, eh, abubuwan na shaye-shaye na daga bayan ga duka sun to kamar yadda mutane suke kwatanta kamar sun hina da wanda aka sani karfi ko ban sani wani abu da ake kara ce ko menene kai daga sanin ga kamar su yanzu illa ta gaba kuma ita ce wanda yake yaro mai shaye-shaye za ka gani mushannin wanda suke bashi ilimi ba ɗauke su a matsayin komi ba kenan ba su da wata daraja wurin shi wurin shi babu yadda za a yi su mishi magana ya ji ba yadda za a yi girmama su lalle ko wanda yake koyo in bai girmama da wanda yake koya mishi ba kaga akwai matsala don wannan ne. yanzu eh, abu na gaba kuma sai mu ce wani lokaci yadda dai muke ƙara gani wani lokaci abin hadda eh, son yara da ya yi yawa san yara uwaye suna nuna maɗiyansu suna son su kwarai kwarai ƙwarai har da wuce gona da iri ma saboda sai ka gani yaro yana abu uwayensa suna kallon shi ba su mishi magana yanzu ka ɗauka fasko abun ka san hawa hawa ne yanzu in ka ɗauka wani yaron in ka ga askin da yake yi ma kuma yana kwana cikin gidansu tare da uwashi da uban shi ni uwan shi ba su mishi magana ba kenan kaga daga nan ne yaro sai ya rika wucewa ya yi wanga ba a mishi magana ba ya yi wanga ba a mishi magana ba kenan sai ya kai inda har yana shaye-shaye kuma abin ya zama matsala ga gare shi ga uwayen shi ga al'umma saboda in ya fita gobe a nuna shi a ce dan gidan wane ne dan gidan wance ne kaza kaza kaza kaza to kaga wannan abin duka suna kawo mutane yayi abu yanzu abu na gaba shi kuma shine wanda yaro wanda yake shaye-shaye in ya kai wani wuri in baya da kuɗin sitanin na shaye-shaye kaga menene ne kamata yi kayan mutane zai ɗauka kaga sai ya shiga sace sace kuma daɗa kuma daga nan kuma sai a shiga wani hali na daban kenan illolin shaye-shayen yawa ne da yawa ne kuma illolin sai suka zamanto ɗaya ne da cikin lakwalkin da ba cikin lakwalkin ba duka ɗaya ne salman bambanci su guda ne wanda yake in cikin lakwal ne sai kaga yaro mushinni eh, shi bai girma mushinni shi ba da girmama abokan shi ba da ba su daraja ba kuma bai mai da hankali ya karatu Yanzu zance na illa ce gare mu mai girma kwaya. iyaye da dama suna masu bayyana takaicinsu kan yadda 'ya'yan kan ar wata tarbiyya ta daban sakamakon miyagun abokai wanda a cewar su matsala ce da ke buƙatar kulawar kowa a tsakanin al'umma musamman iyaye su tarbiyyatar da yaran su tun kafin su fi karfin su alkasun mato mamba na ƙungiyar iyayen ɗalibai na jihar agadas wannan shaye-shaye na kwayoyi jihar tamu agadas madambaci ne na kwaya kenan tana zuwa tana wucewa to shine ya su kawo wannan shaye-shaye da kake gani wurin yara kuma shaye-shaye me yake kawo shi zama da madaukin kanwa shi ke kawo a farin kai kenan zama tare da mashaya shi ne ke kawo wannan aiki su gani wane ya yi in ya yi sai ce musu ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake su ma sai su ce a ah, saya mu gani abun ga da yake fadi ka gani haka yake kawo yara su shiga wannan abin shi duka wannan abin da kake gani na shaye-shayen mu uwaye akwai wani lamari gare mu baka iya kama yaro fada baka iya ka raba yaro da mugu ka san ga yadda yake amma baka iya ka raba shi da shi sai dai kullum ka kallon shi sai ka ina cewa diyan zamani ba a musu haka mu komo a yi tarbiyya yadda aka sani a can da a baya yaro ba na uwayen shi ba ne yaro na al'umma ne in ana son yara su yi daidai a tahiyyar da ake so sai an koma foro na da yaro na al'umma ne kowa ya ga yaro ya baci sai ya dago shi abun da ya bata yara yanzu daga foro ne uwaye yanzu da an taba yaro uwa ta darmo zane uba ya yi tankiyu ya zo yana zama hannun riga wanda ya bige dan shi to ina za'a ba a zuwa ko ina kenan waɗanga abubuwa sai an komo foronata amma in uwaye suka tarbiyyar da yaron su wannan abin za ya bacewa lalle ana gani cikin makarantu tun da yake bara na gani da na gani na zo na ga ma provisor nake mata lalle kin gani kin gani abun da ake cikin lakwal nake mata ah, bayan kilasoshin nan wajen itace can suke shiga abu guda ne yanzu tun da yake ana sha anan kenan akwai mai saidawa a nan kusa ni na yi anket na shiga na yi juya na juya a nan ciki bin yi daidai da shi abin yi da ya ga yara kwaya ba abun sha ba ne tunda yake muna son manyan gobe kenan muna son manyan gobe dole sai an fuddo zaren mai cikin yaran gane mu fa yanzu ta ta kare yanzu yaran nan su ne sabon tashi magabaci ana son magabacin kwarai magabaci baya shan kwaya kenan ana son mutum mai sak kenan dole saboda a samu haka nan mu uwaye sai mun yi kokowa can makaranta sun yi kokowa iko ya kamo shi ta kamowa ne yake da yake iko shine ya iya ya kamo wanda yake saidata tunda yake duka rikicin wurin masu saidata ne in ana samun su zaka gani abun yana ragewa amma akwai wani abu shi ma abun da da koi in aka tare yara aka tarbiyar da su kenan mai saidawa in baya da masu saye dole shi ma za ya bari tun tunda yake kasuwa ce mugun kuɗi suke samu a ciki na haka nan ba za su bari ba wannan masu kama waɗannan mahaukatan kuɗi ba za su bari kenan dole sai da a yi dabara da yake su yara a hana su su bar sha inda yake rikici duka inda ya taso ba ga ya maza ba yanzu mata sun zo sun fi maza maza haki ne suke hayaki mata foda suke shekawa matan taliban duka iya mata sabon tashin nan na makaranta na lakol na gari duka suna yi ai shine rikicin inda ya taso shine rikicin inda ya taso kenan shine uwaye sai su yi kokari inda yake a sa addu'a a sa hani duka wannan za a samu ci gaban shi wata matsalar da take ce ma shugabannin ilimi to a kwarya ita ce yadda ɗalibai 'ya'ya mata suka rungumi shaye-shaye miyagun kwayoyi a cikin makarantu madan sahabi saratu shugabar da ke kula da karatun 'ya'ya mata a ma'aikatar ilimi ta jihar agadez ta bayyana yadda ɗalibai 'ya'ya mata suka rungumi shan miyagun kwayoyi ana samu sosai ma ana da labari kuma ana samu shaye shaye miyagun kwayoyi ba karatun iya mata ba ba karatun su kaɗai ba gaba ɗaya rayuwarsu za ta taɓa don dan zancen karatu babu shi in ka fara shaye-shaye abin da zai taɓa maka kwakwalwa ya haukata ka ko ya kashe ka baka san ba dama da ka sha irin wani abubuwan ki na baka san abin da kake ciki ba kuma da an fara shanu wuta shi ya wuya ya mace ita ce za ta aihi yara da tarbiyyar da yanzu ke da kike ko da yaushe wa bambancin mace da namiji ita mace a ko da yaushe tana da tare da yaro tun aifuwar shi har girman shi ko da yaushe yaro ya gabanta kenan duk abin da take yaro ya nura to wani irin tarbiyya za ta bashi yaro mi za ta ce mishi gidanta mi za ta rike shi kaka zai tashi yaron da uwar shi ya ga tana shaye-shaye ba ma zancen karatu ba zancen aramanta ma da zaman duniya ta duk gaba ɗaya ta barbare kuma yaron da za ta babu zancen tarbiya gare su wannan ta BOE ba alheri ba ne gare su suna dai gani ba wani wayo ba ne ake musu wani dabaru suna ganin wa'anda suke sha suna nan a titi sun haukace sun zama sakarkararru ana kore da su hmm? kenan to rayuwarsu ta lalace ta taɓarɓare ka yi hankali da irin wannan kakka shiga kakka ma fara tunda ba ya da amfani ko guda shaye-shayen nan ba lalacewa ba ya kamata su kwanta da hankalin su su yi karatun su su kama kasa a gobe kasa ba ta kamuwa da yan shaye-shaye hmm? shi dai ne hankalin da nake in aboki kaga iya wani shaye-shaye ka jaye kanka da shi in san samu ne ma ga faɗi cikin administration tunda in kai tana yiwuwa ka jaye kanka an kwatanta maka kakkai firikantan shi wani wanda bai nura ba sai a ja shi kenan ya kamata ma ka faɗi mamushani ko administration a akwai gurfawa tanda akwai su muna ji wanda suke lallabewa a boye suna sha kai a kan antan kelab in ka gani tanda mushani wani wataran ba iya gane komi Bas biye da yaran suke ko ina ko da lungu sai a zamna a nura a yi anket a gani suwa da suwa ne ne sai a ɗauki mataki tun ba su ja hankalin saura ba su ka bata su. Kungiyar ɗalibai ta ESN sun dukufa wajen wayar da kawunan ɗalibai kan tarin illolin da shaye-shaye ka haifar wa lafiyar mutum. Ruwafik Gada Bubakar, shugaban kungiyar ɗalibai ta ESN reshen jihar Agadez. A matsayin mu na kungiyar ɗalibai a nan garin Agadez, wannan abu mu ma kai ba mu jin daɗin shi na ƙanana zaka gani ƙananan elebu maza da mata. suna harka eh, shaye-shaye ko makamancin haka Eh, a gaskiya mu abin da za mu iya yi tunda wani bi da za a shaye-shayen ko wani abu ba ga kan idanun mutane ne ba ko ga kan idanun manya ne ko wani abu a kama abin da zai rage shi wanga abu kamar shi ne ake ce ma eh, sensibilisation bisa kan harkokin shaye-shaye haka consommation de produits typifiant wajen 'yan in ana kamar wayar da kansu ana wayar da kai abin kamar an samu ragin shi tunda ina tuna bara eh, akwai ong hattamat ta kama mana wanda muka yi wayar da kai ekol ekol muka wayar da kan mutane elef da yan cgm da yan sankiyam duka dai abin da ya shayi elef na lakwal lakwal aka ta yi ko ina aka wayar da kai abubuwan gaskiya mun ji daɗin haka hakanan a koda yaushe wajen conference mu ko wajen wani abunmu wanga shine kama puwan na farko wanda muke sawa shine wanga kama harkar shaye-shaye wajen 'yan lakwal kullum shine dai ake magana muna wayar da kai muna zuwa ekol ekol a shakwa ana kuma organizan skate da a kwatanta harkar shaye-shaye ba ta da kyau. Tana da cutar masu lura dai da al'amura na ganin dole sai hukumomi sun tashi tsaye wajen ɗaukar matakin ba sani ba sabo ga masu da miyagun ƙwayoyi inda ana so a kawo ƙarshen wannan matsala ta shaye-shaye a tsakanin ɗalibai hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger Tukar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, tukar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau babban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha kwaya. Dokar a sha kwaya, kakanka baya sha, babanka baya sha, bai kai kashan kwaya, kar ku sha kwaya. Kwaya ko ba shi da kyau, matar ba baya sha. matar ka ba ta sha ka ba ya sha bai sa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya ya fa ba ta da kyau. Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma sai filin kwalamar mu. Masu sauraro barkan mu sake saduwa da ku a filin mu na yau da gobe bangaren girke-girke A yau muna tare ne da malama Rafi'atu Muhammadu da za ta gabatar mana da girki irin na zamani. Malama Rafi'atu me muke dauke da shi ne don mata su karu. salamu alaikum. Barkanku da warhaka. Da fatan kowa na nan lafiya. Yau dai za mu gabatar muku da Chifati wani abinci ne na Indiyawa. Kowa ya tanadi kayan aikin shi yadda ya kamata. to me me mace take bukata in za ta yi wannan abinci na jifati na jikin ce na indiyawa ne anya za mu samu kayan aikin a nan kuwa aikan kwarai da gaske kayan aikin shi ba mai wahala bane da farko dai za mu samu alkama gishiri sai dan muzubinmu da farko dai uwar gida za ki sami alkamanki ki sami gishiri ki zo in za ki dan sauce din da ake hadawa da kayan miya dai dan kayan miyan jajjage da za ki sa a ciki za ki samu tumatir dan kaɗan he tattasai tarugu ya danganta daga yadda kike son yajin abincin ki samu albasa ki samu kwai za ki iya samu ki sa karas dan kabeji to sai mu dawo kan cifati din wato shi ainihin wannan fankasau din da za a yi ya ake yin shi to shi da farko in kika samu alkamanki kika wanke shi ki zuba a mazubi ki wanke shi in kika wanke ki rege ki cire tsakuwa wani lokacin akwai tsakuwa in ka samu ya danganta in ka samu mai kyau to ka je wanke sabida ka tsaftatar da ba wani duwatsu ki rege ki shanya shi ya bushe karau sannan ki ɗauke shi ki kai niƙa a niƙa miki shi yayi laushi sai ki dawo ki same shi ki samu mazubi ki tankade in kika tankaɗe ki samu kwanan ki mai tsafta ko 'yan roba ki iba dan yana da auki wato shi alkama kenan eh yana da yana da auki in kika samu kika sa dan garin alkamanki kamar cikin gwangwani daya ya danganta daga yanayin yawan gidanka to misali idan mace ne wanda za ta yi wa mutane hudu zuwa biyar kamar yaya za ta kwatanta shi alkama to yadda za ta kwatanta alkaman shine garin kamar ta dan sami kamar gwangwani uku na garin zai ishe su sabida abu ne ba wai wanda ake yi ba ake kamar yadda ake dan abin nan ana yin shi falen-falen ne so yana da auki sosai in kika samu garin alkaman kika sa a mazubi sai ki dan samu hannunki ki dan danko gishiri ana sa mai gishiri saboda dan test haka kaɗan mm, a samu ɗanɗano ki sa dan gishirin ki ki juya sai ki zo ki samu ruwa ki kwaɓa shi ki dan bubbuga shi kaɗan kamar kwabin cincin wato ya karfi kwabin kenan ya karfi in ya dan yi karfi ya ki dan ibo a hannunki ki sami chalking board ɗinki ko ma faranti kika samu in katako ma kike da shi ki samu duka abin da zaki murza in kika murza ki sa shi ya ki dan barbada fulawa saboda kamu a farko a saman oh, eh. abin eh ki samu ki sa abinki ki murza shi ya felen felen kuma tunda alkama ne malama kenan zai yi karfi zai danko yana da danko tabbas ki samu ya yi falan falan siriri sosai to sai ki zo ki sami prime fine ɗinki non stick abu kasko sai ki samu kaskonki ki ɗaura shi akan wuta ba a sa a cika wuta in kika samu in kika yi shi yi falan falan ɗin nan sosai kamar yadda ake abin dubulan faɗin shi fyalan-fyalan ake yin shi yawa in gandan ga ya dubula saboda kowa san yadda ake yin shi fyalan-fyalan eh, kuma kaman faɗin zai yi kaman ya danganta daga faɗin yadda mutum yake so wani in kika yi zai kai kamar dan tafin hannun ki biyu wani zai iya fin haka kuma ya danganta daga yanayin girman kaskwanki amma ba a son shi dai ya cika girma fafafa mm. saboda zaki naɗe shi ne in kin zo kamar tabarma in kika sa a kan wuta sai ki dan rage wutanki zan sa mai kenan a'a ba sai an sa mai ba hakan nan kina ɗauko shi daga inda kika murza shi he tukunya he dan abin tuya he ki saka shi ki dan tabbatar da ko ina ya yi flat ya kwanta tas mm. he ki dan bashi wuta kaɗan sai ga ya dan fara tashi fufufufu haka yana yin kwaikwai yana yin kwai yana tashi fu kadan ba wai tashi sama ba yana dai dan barin jikin shi sai ki daga da hannun ki ki kara juya bayan kaman waina haka kaman waina shi ma ya dan gasu ake so ya gasu eh ya dan gasu amma ba a cika mai wuta na gani in ya gasu already daman akwai mazubi sai ki samu mazubin ki mai murfi kaman ko kula abinda dai zai bame don ba a son iska ya shiga in kika ɗauko shi daga wutan na heki sa a hulan nan ko mazubinki sai mm. ki ɓame ba a san iska yi. ila zai karairaye ne idan ya bushe ko tabbas zai karairaye tunda babu mai eh babu mai naɗa shi kuma za a yi to haka za ki ta yi kina ajiyewa haka za ki ta yi har ki gama in kika gama sai ki ajiye shi a gefe to sai kuma mu dawo wurin dan abin da za a sa a ciki mm. Mm. abin da ake sawa a ciki kamar sauce in ce sauce kowa dai ya san yadda sauce yake ɗan jajjage haka dai dan jajjagen kayan miya ki samu dan makulashen ki wani ma inda son samu haɗin nama da abubuwa in ba kwai kenan hmm. ya danganta in kina son ki na kwai kin san ba a haɗa kwai da nama waɗansu sheki in ma kina da ɗan kifinki duk za ki iya ko kifi ko nama ko kwai ya ƙara mai ɗanɗano da daɗi kika samu kika ɗan sa kayan miyanki farko ki toya mai tuwar gida ki toya man ki da albasa mm. manja ko man gyada ki samu kayan miyan ki kin jajjaga shi ki sa ki samu ɗanɗano ki zuba ki sami gishiri ki zuba in kori mai eh wani ma dan citta su dan tafannuwa ya danganta in kana so in ya dan soyi abinka in na kwai za ka yi ka fasa kwanka ka kada shi a kofi ko a abin da kake kada kwai sai ka zo ka sa a kai ka jujjuya ka jujjuya kwannan dai wato kaman za dai a miyan kwai tabbas kaman miyan kwai wannan ya bi ko ina ki samu albasan ki ki sa in dan karas ki kin yayyanka shi ma ki sa duk bayan kin gama sa dan tururin da ya turara shi sai ki sauke ki ajiye sai mu dawo kan shi cifati in kika zo ga cifatin kin ɗauko kin sa a plate ki ibo wannan sauce din dan miyan jajjagen he ki sa ki nannaɗa ki nannaɗa ki ajiye a kula. To za ka baje shi kenan kamar tabarma. sannan sai ka zo ka ringa nannaɗewa kamar tabarma kenan. Eh tabba za ka buɗe shi sai ka ibo ka sa a ciki sai ka nannaɗe shi kamar za ka ta naɗa tabarma sai ka ajiye a gefe. Mm. Kuma ko duk kayan abubuwan duk muna nan da shi a kicin ɗin mu ba wani abu mai wahala. kuma ga shi da sauƙin samu da sauƙin sarrafawa. Ga sauƙin samu ga sauƙin sarrafawa. masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa su musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa a cikin wannan shiri da wanda ya daidaita bada sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa wato Daniel Brown. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.